وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah الله mu tsora akan darasinmu na سورة النساء nisa satin da ya wuce mun yi karatu zuwa ƙarshen aya ta arba'in da biyu hukunci da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da haramta zuwa sallah ko wajen sallah a lokacin da ake cikin hali na maye ya ayyuhal amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kar ku kusanci sallah ko kar ku kusanci wuraren da ake sallah alhalin kuna cikin mai hatta ta alamu mata kudu Allah ya ce har sai kun san halin da kuke ciki wala junuban illa abirin sabili haka mai janaba kar ya shiga wuraren da ake sallah masallatai sai dai idan zai wuce ne kamar yadda muka ambata waɗansu malamai suka ce illa abiri sabilin sai dai matafi wala junuban haka nan mai janaba kar ya kusanci sallah sai dai in yana halin tafiya ne kuma babu ruwa tattare da shi to kun ga nan sai ya yi taimama sai ya yi sallar hatta tattasilu Allah tafi kun yi wanka wa in kuntum marada Allah ce idan kun kasance ba ku da lafiya ba za ku iya amfani da ruwa ba zai daɗa muku ciwo ko zai tayar da ciwo ko zai jinkirta warkewan ciwon wa in kuntum marba Allah ce in ba ku da lafiya au ala safari ko kuma kuna halin tafiya ba ruwa ko kuma akwai ruwan amma idan kuka yi alwala da shi ko kuka yi wanka da shi kuma za ku fada cikin musifa na kishin ruwa to ku ajiye ruwanku Allah ya ce nan ma ku yi taimako ku duba hukunce-hukunce irin hukunce-hukuncen da musulunci ya zo shi gobe in Allah ya kai muna da muhadara a nan masallacin rayuwa wadda taken da muka yi madarasin shi ne musulunci abin sha'awa in dai za ka karanta alkur'ani ko sunna idan za ka karanta addini bisa wannan haske na wahayi dole ya yi ta baka sha'awa shaidan ne yake juya tunanin mutane yake zayyana musu waɗansu abubuwa ba don komai ba sai don ya katse su ya datse su Ga barin wannan alkhairi kamar yadda Allah ya ambata dama zai shirya wannan sarko wa mutane yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani Allah ya tabbatar da digadigan mu akan da'a ma Allah yau da muka shi a farkon aya ta 44 Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تبلوا السبيل والله أعلم بأعدائهم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الله ما دوكتين سركي يتي ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الله يتي kai mai karatu ko sauraron karatu Allah ya ce baka yi dubi ba ma'ana baka ga baka yi dubi zuwa ga waɗanda aka ba su wani yanki wani kaso na littafin Allah ba karatu zai kuma kan yahudawa da nasara waɗanda aka ba su wahayi suka ci amanar wahayi waɗanda aka ba su shiriya suka ci amanar shiriya da Allah ya ba su Allah ya ce alam ilallazi na allazina nasiban min kitabi baka yi dubi ba zuwa ga waɗanda aka ba su wani kaso wani yanki na littafi daga cikin littattafan Allah yashtaruna banana. Allah ya ce amma sai suka yi musanyansa da bata suka ba da littafin suka ba da shiriyar suka ba da wannan alkhairi da Allah ya ba su Allah ya ce suka karɓi bata suka rayu a cikin bata Allah ya ba su littafi da wahayi a hannunsu hudan wa nuru shiriya haske Allah ya ce yashtaruna banana. amma sai suka yi musanyan wannan wahayi wannan alkhairi wannan haske da Allah ya basu Allah ya ce da bata da halaka Allah sai ya ce wa yuriduna an tabillu sabil kuma suna nufin kuratse daga kan hanya kuma suna nufin ku bayan su sun saida nasu shirya. sun saida nasu alkhairin Allah ya ce to abinda suke nufi kuma ku afka yadda suka afka jama'a mun fahimta yahudawa Allah ya musu goma ta arziki Allah ya musu goma ta arziki amma suka juya baya suka butuci Allah ba yana ba mu labari ne don mu ji labarin abin da ya faru ba sai dai kar mu yi aiki irin aikinsu ana gaya mana ne kar mu yi aiki irin aikinsu wannan lissafi wannan wahayi da Allah ya ba su sai suka ɗauke shi suka sai da shi don neman rayuwar duniya suka karbi bata kuma suka yadda da bata kuma suka rayu akan bata jama'a mun fahimta? ka san mafi girman asara duk abin da za a ce kayi asara asara mafi muni shine a ce ka canza iyamarka da duniya ishtarawu hayatar duniya bil akhirah Allah ya ce ga sunan sun kulla ciniki sun sai da lahira sun karbi duniya أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون الله دي يصفن كاسو ده مية كن أبي سو ده مية كن هلا ينسو سيتو أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة الله يتي سني مساي سن سير سن تنزا rayuwar lahira suka karɓi duniya الله ya لا يكفف عنهم العذاب Allah ce ba za a sassauta musu azaba a ranar alkiyama tun da ai abinda zai sa ka samu saukin shine in kai na milagira to amma abinda ka dauka ka sayar ka karbi duniya kaga ai ka yarda a can babu sauki Allah ce sun sai da lahirar su akan rayuwar duniya Allah ya ba su littafi amma suka mutanya suka karbi bata abinda yake shine mafi cutar da su suka fiye shi da abin da shi ne mafi amfani gare su jama'a mun fahimta wurare da yawa a cikin alkur'ani haka Allah ya ta siffanta su shi haka Allah ya ta siffanta su shi innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi yaktumuna ma الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار الله يسير innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minar kitabi, waɗanda suke ɓoye abinda Allah ya sassaukar na littafi Allah ya saukar da wahayi an isar musu da wannan wahayi amma saboda wata bukata tasu ta rayuwar duniya Allah ya ce sai suka rufe shi sai suka ɓoye shi wa na bihi samanan ƙalila, Allah yake suka yi musayansa da wani kuɗi wata bukata ƴar kankanuwar bukata wani kuɗi ɗan kankanin kuɗi duk abin da ke duniya Allah na ambatonsa kankani ko da duk abin da ke duniya mutum yayi musanya da shi to yayi asara domin abin da ke duniyar Ɗan kaɗan ne kul mata'ud duniya, qalil kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khayrun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila Allah yace ka ce musu Mata mata'ud dunya qalil jin dadin rayuwar duniya ƙanƙanin jin dadi ne to idan abin da mutum ya musanya shiriya da shi shine jin dadin duniya duka Allah yace ya ba da mafi tsada ya karbi ɗan kankanin abu wa ya yashtaruna bihi samanan kalila suka yi musayan wannan abin da Allah ya saukar na shirya zuwa gare su da wani kuɗi ɗan ƙanƙani ula'ika ma ya akulu na fi buɗunin illan nar Allah ke ba abin da suke ci a cikunansu Allah ke sai wuta jama'a mun fahimta wannan ai shine asalin ci da addini abin da suke ci Allah ya ce wuta suke ci ku ji kuma daga cikin musibar wala yukallimuhumullahu al qiyama ranar al alkiyama Allah ba zai yi magana da su wala yuzakkihim ba zai tsarkake su daga miyagun ayyukansu ba walahum azabun alim sannan suna da azaba mai radadi ai kun ji abin da suka yi ko Allah ya saukar da wahayi Allah ya saukar da shiriya Allah ya ce sai suka musanya wannan shiriyar da abin da suke bukata na rayuwar duniya suka ɓoye shiryar na sayarwa suka sayar na musanyawa suka musanya akan bukatarsu ta rayuwar duniya Allah ya to abin da suka samu na jin daɗin duniyan ko menene Allah ya ce abin da suke ci wuta suke ci wala yukallimuhum Allah yawm kuma ranar alkiyama, Allah ba zai yi magana da su ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba ولهم azabun Ali, sannan suna da azaba mai raɗaɗi ku ji sai Allah ya ce ula'ikal ladhina ishtaraw dalalata bil huda Allah ya ce ai irin waɗannan mutane su ne suka musanya shiriya da bata suka mika shiriya suka karɓo bata wal azaba bil magfira suka karɓi azaba suka ba da gafa rahamar da Allah yake yi ita suka bayar sai suka karbi azabar Allah Allah ya ce fama asbarakum ala nar Allah ya ce oh, wa'annan mutane wani irin haƙuri suke da shi akan wuta wani irin juriya suke da shi mu shiga wuta abinda ka san in kai cinikin nan wuta ce ba ta sauki Allah ya ce amma ka duba juriyansu da karfin rai akan wuta juriyarsu da ƙarfin rai akan wuta jama'a mun fahimta to wurare da yawa haka Allah ya siffanta su shi an ba su wahayi an ba su shari'a an ba su wahayi an ba su shari'a amma suka hantsilar da shi akan rayuwar duniya suka yi watsi da shi suka jefa shi a bayansu fa na babu wara a zuhurihim ka kuma la anamun Allah ya suka yi jifa da littafin Allah a bayansu Allah ya ce kai ka ce ba su san littafin Allah ba kuma duk alkhairin rayuwarsu yana cikin littafi to wurare da yawa kamar yadda muka ambata haka Allah ya yi ta siffanta Yahudawa da shi to mu Allah yana gargaɗinmu ne kar mu zama irinsu kar mu yi watsi da addini kar mu yi watsi da littafin Allah akan wata bukata ta rayuwar duniya kar mu yi watsi da addini kar mu yi watsi da shari'a kar mu yi watsi da da'a ma Allah akan wata bukata ta rayuwar duniya domin waɗanda suka gabace mu Allah ce ga abin da suka yi yin hakan Allah ya ce ba da shiriya ne ka karbi bata yin hakan Allah ya ce ba da gafara ne ka karbi azaba Allah ya ce yin hakan ba da kiyama ne ka karbi rayuwar duniya Allah ya ce kuma yin hakan nuna juriyarka ne akan kai ka sayi wuta Allah ya ce kar su yi haka ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق الله يتي ولا تشتروا بأهد الله ثمنا قليلا الله يتي كركوي مسايا الكور الله الدين الله دكوئي لنكن إنما عند الله huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah yake iyaka abin da ke wajen Allah shine mafi alkhairi gare ku inda kun sani ma inda kun yanfadu Allah yake duk abin da ke gare ku bai kare wa ma inda Allah ba Allah yake abin da ke gare Allah baya karewa abin da ke gare ka zai kare abin da ke wajen Allah ba ni karewa Allah ya karka musanya wannan alkawari karka musanya wannan wasiya wannan shari'a da Allah ya dora ka akai Allah ya ce karka musanya shi da wani kankanin abu da zaka amfana a rayuwar duniya ba ana nufin ka so ne kankani ba a in duniyar ne dukan ka kankani ba to su haka suka yi abinda ake kiran mu zuwa gare shi mu kauce mu yadda suka yi mu kauce mu yadda suka yi mu kauce matsarin da suka bi ɗaya daga cikin ababen da ke afkar da mutum cikin wannan musifa abu na farko in dai shiriya ta zo gare shi idan wahayi ya rike shi ya fahimta ya karba ya karkata to abin da ke saƙule wahayi a hannunsa taɓewa ta biyo bayan shiriya musanya wannan shiryar da azabar Allah shi ne sun zuciya idan baka yaƙe ta ba idan baka yaƙe ta ba za ta kai ka ta bar duk waɗannan abin da muke karantawa akan yahudawa ina gaya muku wallahi da nassin alkur'ani Allah yake sun san gaskiya sun san alkur'ani sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake yadda suka san ƴaƴan cikin sun sani ko bai sani ba sun sani amma akan wata bukatar su akan wani son zuciya ya za su kai watsi da shi kan son zuciya karka yadda ka dinga biye ma abinda zuciyarka take tsora ka kai na sharri za ta kai ka tabarka za ta kai ka tabarka الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الله يقول الذين آتيناهم الكتاب وأن دمك باسوا للتاس بيهود النصارى الله يقول يعرفونه وإن يؤدي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الله ke sun من الله شيوائي shi بعدما أمس بشارة الشيوائي ya'rifunahu kama na abna'ahum Allah ce sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da suka sanya yayan cikinsu amma dai matsalar wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wani yanki daga cikinsu sun san gaskiya Allah ya sukan boye gaskiya Allah ya bayan sun san gaskiya to kai kar ka zama haka ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا مصدق لما معهم وكانوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين الله يجي ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم لو ده wani littafi ya وجه الله daga wajen القرآن نعم musaddiqul limama abun kuma littafin na gaskata abin da ke tare da su yana gaskata at-taura yana gaskata linjila yana gaskata manzannin da suka zo da waɗannan littattafai wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru Allah ya kuma kafin ma zuwan alqur'ani suna neman dauki da taimakon Allah ta hanyar aiko wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kafirai har roƙon Allah suke Allah wannan manzo da zai zo a ƙarshen zamani Allah ka tayar da shi mu yaƙi maƙiya imani mu yaƙi maƙiya Allah tare da shi Allah ka aiko shi ya jagorance mu amma a lokacin da suke wannan fata a zaton su a cikinsu zai bayyana يستفتحون على الذين كفروا أي يستنصرون بفئة النبي صلى الله عليه وسلم على الذين كفروا سنة نيمان تيمكو الله يتعد وانا منزو su haɗu da shi su yi aiki wa addinin Allah su yaƙi waɗanda suka kafirce ma Allah falamma ja'ahum ma arafu ma arafu kafaru bihi Allah ke lokacin abinda suka sani ya zo musu sai suka kafirce sani ko ba sani ba abinda sun sani shine shine shi ne shi ne sun san shi sun san shi falon ma za a ma arafu kafaru bihi Allah yake lokacin da abin da suka sanin ya zo musu sai suka kafirce mishi Allah yake falla annatullahi alal kafirin Allah ke la'anar Allah ta tabbata akan kafire ku ji Allah sai ce bi isa mashtarau bihi anfusahum Allah ce tir da abin da suka sai da kansu don shi sun ba da kansu ma jahannama sun sallama an ba su rasidi sun karba Allah ya ce tir da abinda suka fansar da kansu a kan shi an yakuru ma'an anzalallahu suka kafirce ma abinda Allah ya saukar bagiyan bainahum ai na bainahum Allah ya saboda hasarar da suke tsakaninsu jama'a mun fahimta an na Allah an yi nazilallahu min fadlihi ala ya yasha min ibadihi kawai ba su so Allah ya saukar da ya saukar mu wadda falalarsa ya saukar da falalarsa mu yake so daga cikin bayi ma'ana su abinda suke so Allah yayi shine zai yi annabtarsa manzancinsa tun da ba su son ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yasa ba da su bi manzan Allah ba Allah ce wannan hasadan sai ta ɗebe su sai suka kafirce ma Allah Allah ya ce Allah wadaran abinda suka fantar da kansu a kan shi ba shi bane da? to haka son zuciya take karka yadda haka kawai a banza wai ka fara jin haushin wani lokacin da ka je wani ko magana yi ka so ka fara neman tsarin Allah idan kai wasa sanadiyar haka sai ya kange ka gabarin rahama waɗancan mutane da muka karanta kissan su a suratul baqara kissan tsaluta ko kawai an nana shi shugaba ne waɗansu ba ba su yadda manzonsu manzo ba ne amma sun ibin Allah ne saboda an nada ƙalutu shi ne shugaba ba su son shi ba su son shi abinda ya sa su ta waye ma Allah kenan jama'a mun fahimta ba wani abu ya ci musu kawai shi dai bai musu ba ba haka suke so wanda zai jagorance su ya kasance ba wannan yasa suka juya baya to su ma tunda ba su so ba su son manzancin nan ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai musu ba ba haka suke so ba wannan yasa wallahi suka juya baya jama'a mun fahimta wannan ke sa hatta tsakanin almajiri ko malamai kaga wannan sai ya kushe wannan wannan sai ya kushe wannan akwai wani wanda ya isa ya zo da wata harka ta ilimi cikakkiya babu na ƙasa in ba manzan Allah ba duk yadda kake ganin shi jahili ne kokari yake zai iya nan gaba wani ladani ne iya aikin sa kiran sallah kuma musulunci na maraba da shi to wani yana auna ilimin addini ne da ilimin sa duk wanda yake kasansa to jahili ne to idan aka bi haka karatun zai yiwu to wani iya ilimin sa inda ya tike duk na kasansa wanda bai kai shi ba to jahilin banza ne kuma wani alkhairi da Allah ya sa a cikin ilimin addini kaga sai kaga malami rikacce ne babba ne ya zama bujuri a harkar ilimin addini Allah sai ka samu wani malamin islamiyan al'umma sun fi amfana da shi akan ilimin wannan babban malamin yana faruwa ko bai faruwa wallahi sai ka samu islamiya yake koyarwa musulman da suka amfana da iliminsa na malanta a islamiyya wallahi wannan babban malamin har yanzu al'umma ba su amfani ilimin sa haka ba yana faruwa ko bai faruwa kawai malam in da ka yi abu kai don neman yardan Allah to wannan mummunar manufan sai ta sa ka gagara riskan alkairi to abinda ya shafi yahudawa kenan saboda ka ɗaya daga cikin hanyoyi da ke hana mutum ya ribaci alkairin wahayi da Allah ya azurta shi da shi ya isa gare shi Shi ne wannan mummunan nufi na son zuciya da hasada wannan na daga cikin abin da ya haramta ma yahudawa biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimta daga cikin abin da ke hana mutum ya mori alkhairin ilimin addini ya mori alkhairin da ke cikin wahayi shine kwaɗayi da son duniya jama'a mun fahimta kamar yadda muka ambata su abin da ya ɗebe su hasada su kuma son duniya eh, son duniya kwaɗayin abin duniya yana daga cikin abin da ya fi kwatattaka kwatattaka harkan ilimi harkan ilimi a ce mai ilimi ne karanta zuwa kuma kwaɗayi a dole a samu matsala dole a samu matsala shi yasa wajibi ne duk wanda yake so ya kare mutuncinsa ya kare mutuncinsa ko ba malami bane wallahi sai ya nemi na kansa ko ba malami bane in dai kana so ba a kima da abun bayarwa abinda za a baka an taimake ka bai kara ma kima abinda ke kara ma kima abinda ka nema abinda aka baka ba samar maka da daraja abinda zai samar maka da daraja abinda ka nema ba shi bane Allah yace fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الله يسي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم الله يسي نرقل عذابا يا تبتا جوالن da suke rubuta littafi da hannunsu sun mai ƙuluna haza min sannan sai suke wannan littafin daga wajen Allah yake wacce zai iya rubuta littafi jahili ne sun mai na haza min indillahi sai su ce wannan littafin daga wajen Allah yake Allah me yasa suke haka Ya li yashtaru bihi samanan kalila don su musanya wannan abun da wani kuɗi kankani kaga ai hanyar shiga suke nema da wannan abin da suke rubutawa kuma mun fahimta to wurare da yawa haka Allah ya ta ambata neman duniya neman duniya ishtarawul hayatad dunya bil akhirah bukatar rayuwar duniya ta sa suka sai da kiyamarsu la haula wala quwwata illa billah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi hadisin muslim hadisin abu huraira annabi yace badiru bil a'mal bi ma'ana badiru bil a'mal salihah annabi yace ku yi gaugawa ku yi sauri ku yi hanzari wajen riƙe ayyukan alkhairi domin tsayuwa akan ibada da da'a ma Allah yakan ma bawa kamar turke ne ko fitina ta zo ba ta iya jijjiga shi karka yadda ka dinga wasa da ibada karka dinga a sha ruwan tsuntsaye masalla karka dinga wasa da da'a ma Allah runguman ibada aƙida taushiri yakan kafe bawa idan fitintinu sun taso mutum yakan dake ba za su iya daga shi annabi yace da bil a'mal fitanan ka qit'il laylil muslim annabi yace ga can fitintinu sun taso ma al'umma annabi yace kai ka ce wani yankin dare ne ne yusbihu rajul mu'minan wa yunsi kafira aw yunsi mu'minan wa yusbihu kafira annabi yace akan wayi gari mutum na mumini mumini mumini ba ba musulmi ba za a wayi gari yana mumini annabi ya ce za a yi marince yana kafi tsakanin awa goma zuwa sha biyu ya rabu da imani ko a yi marece da shi yana munini munini jama'a a wayi gari da shi ya zama kafi kai idan ka ji wannan hadisi sai ka ɗauka kamar zagin Allah yi kamar zagin manzan Allah yi kamar taka alƙur'ani yayi kamar karyata alkiyama yi annabi yace ba ko daya ya bi ku bi ardin min ad-dunya qalil annabi yace zai sai da addinin ne saboda wata bukatar rayuwar duniya akan duniya ne za a yi ciniki ya san abu kaza in ya shiga ya rabu da lahira ya rabu da aljanna ya san abu kaza in ya fara ba shi ba Allah ba shi ba manzon Allah amma zai sa hannu ya fara to waɗannan ababa guda biyu kwaɗayi rashin abun yi suna daga cikin abun da suke da ta'asiri wajen lalata mutum da ta rayuwar mutum babu yadda za a yi ba yadda za a yi ɗan adam babu yadda za a yi manufofinsa su tabbatu wallahi in ba shi da abun da zai balle addinin musulunci addinin da yake da wannan tsari da muke karantawa kai ka san babu yadda za a yi addinin ya zo da wani salo da wani karatu da za a ce wai akwai wani saboda tsabar malanta shi da zai ya nemi abin kansa ba wannan ba ta lokaci ne kar ka yarda mutane su yaudare ka a gari algabar ta malam algabar ta malam ka je ka nemi abin kanka ka je ka nemi abin kanka ai haka Allah ya ce a Qur'ani وما أرسلنا من min من رسول min من المرسلين إلا إن إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا الله يسي وما أرسلنا قبلك من المرسلين الله يسي بمتبع أيك ونمنزو كاتنك با kai الله صلى الله عليه وسلم daga cikin من الله جكا إلا إنهم la ya'kuluna ta'ama face dukkan manzannin suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq kuma suna tafiya kasuwa neman kuɗi zama ina mun to dan Allah idan annabi zai tafi neman kuɗi ka faɗi kai a ina ka koyi karatun da ba za ka je neman kuɗi ba annabi wa ma arsalna wa ma arsalna qablaka min al-mursalin Allah yace duk manzannin da muka aika a duniya inji Allah kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk manzannin da muka aika illa innahum la ya'kuluna ta'ama face duka manzannin suna cin abinci wayan suna fil aswa kuma suna zuwa kasuwa neman kuɗi to kai ka faɗi waye nada maka raunin da ba za ka nemi kuɗi ran da aka rantsar da sayidina abubakar a kalifa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko da ya fara gaya wa al'ummar musulmai bayan ya yi godiya da jinjina ma Allah ya ce to kun sani harka ta ta neman abinci takan biya mun dukkan bukatun iyalaina kar ku ɗauka na samu kujera ne ba ni da abin yi ya ce ina da abu kuma ku kun sani duk bukatuna ta tana biya mun bukatun mun karanta a bukari sai na umar makaranta dai mafi girman makaranta a duniya ai makarantar manzan Allah ko sallallahu alaihi wasallam to al-imam al-bukhari babu yayi babin mutum ya dinga canjin lokacin zuwa makaranta da shi da abokin kasuwancinsa Sai umar da shi da makwabcinsa sana'ar su daya to sai suka haɗa kasuwar waje daya idan wannan yau ya tafi kasuwa wannan sai ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam zai dauko karatu idan wannan ya taso daga kasuwa wannan sai ya zo ya bita mishi karatun da aka yi a makaranta gobe wannan da ya je kasuwa yau sai ya tafi kasuwa wannan sai ya tafi makaranta haka suke yi idan Umar yana tafiya makaranta ya tafi kasuwa kai dan me zaka je ka zauna a makaranta kawai ganganci ne ganganci ne kuma ba za ka taɓa kima ba kuma ilimi ba zai yi kima ba matuƙar almajirai suka mu'amalance shi da wannan tsari matuƙar almajirai da malamai suka isa shi su nemi abin kansu ba za su yi kima ba harkar ilimi ba zai yi kima ba haka ne wata rana muna tafiya da aramma. akwai kasusuwa da aka kawo min guda biyu na yadda namun daji suke farautan abincinsu sai muka samu muna idan aka nuna zaki zai farauci abin da zai farauta za ka ya yayi kwanto idan ya ga irin ɓauna ɗin nan su buffalo ɗin nan ko can sai ka ga ya zabura ya bi rituki ritutif wani da su kai kamar minti uku ko hudu suna gudu bai kama ba wani ya wacce bai kama ba wani idan ya biya danne zai yi minti biyu yana haki bai fara ci ba a nuno da nisa ita ma yadda take latsewa take kwanto idan ta kada abin farautan ka ga su zuba patatau patatau patatau wani ta kama haka ne wani ta kama ya kwace wani ta kama to idan dabba zai yi wannan uban gudu da gumi ya kama kai katon banza ka zauna kai katon zai ga dabbobi ga dabbobi sai sun yi kwanto sun yi gudu su nemo abinci kai kawai ka zauna wai ai sanata ya zo me Allah ya bashi wadda kai da zai iya baka ba me yasa ba za ka nema ba kaga mutane a yi mitin a nan a yi mitin a nan wai mutum shi kullum motsa ina zai je samu kuɗi ba ba ina zai je nemo ba ina zai je haka ake rayuwa kai baka da manufa ne kai baka da manufa ne kai baka bukatar gobe ko jibi kai ma ka ba mu wani yaushe za ka haƙƙaƙa manufofinka a matsayin a ba yaushe kai kai za manufofinka za su tabbata kullum da motsa ina zai waye zai baka wani hadisi al-imam al-bukhari ya da hadisi wannan hadisi annabi ya sha kan duk wani mai mutaccen zuciya annabi ya ce wallazi nafsi biyadi annabi ya ce na rantsi da wadda raina ke hannunsa wa kenan li an ya akuza ahadukum hablahu annabi ya ce wallahi ɗayanku ya je ya ɗauki igiyarsa summa ya'til jabala ya tafi kan dutse ba fa jeji ba kan dutse fa ya hatabi ba ala zaharihi yayyo ice a bayansa fa ya bi'aha ya zo ya kasa ya sayar fa ya kuffa Allah biha wata Allah ya tsare mishi mutuncinsa ya tsare mishi fiskarsa daga walaƙanci. da wannan sai da ican khairul lahu annabi yace shine mafi alkhairi min an yas'ala an-nas akan yaje ya roki mutane a aqawu aw man'u su bashi ko sana shi malan ka kalli yadda annabi yayi farko ya kayyade na farko yace ya rantsi da wadda ranta yake hannunsa ba ya rantsi da Allah ba yace ɗayan ku ya dauki igiya igiyarsa ya tafi kan dutse ba fa ya shiga jeji ba Kafin da ita mafi wahala wadda aka yi akan dutse hawa dutsen aiki ne tsarin ita akan dutsen aiki ne gangaro da itan bayan an tsara aiki ne annabi kuma sai ce ɗauko itan a bayansa ba ba kan keke ba kafin zai ta bai da abin hawa annabi ya ce a bayansa ba akan jaki ba ba akan doki ba ba akan mashin ba ba akan keke ba saboda annabi ya kai kan matuka ya nuna maka wannan ice bayanta shi shine suturak annabi ya ce ya ɗauko a bayansa kuma itan akan dutse aka yi ya ɗauko a bayansa ba a kan keke ba annabi ya ce ya zo ya kasa ya sayar fa ya kuffa Allahu bihi wata Allah ya tsare mishi fiskarsa ma'ana ya kare mishi mutuncinsa da wannan kuɗin da ya sayar da itan ashe kenan idan ba da abun kanka ba ba ka iya kare mutuncin in ba da abun kanka ba ba ka iya kare mutuncin haka ya faru da wani ɗan’uwa uwa lokacin da ya zo ɗan’uwansa uwansa ne sai ta yi shiga waje ka je ka zauna sai ya je zauna suna zaune suna zaune ashe babban su ya gaya mishi ya ce mishi karka zauna ka je ka nemi naka ashe akwai wani abu a kasa ne wata shi da sani kwana uku da mutuwan ɗan uwa yaran kawai sai suka fara kunkuri a kawai mutum ya zo ya zauna mana a cikin gida kaza kaza kaza kaza kaza abinda suka mishi sai da ya gwamnati ina da haya ya je ya kama duk abu idan ba naka bane ba zai taɓa kare ma mutunci abu in ba naka bane ba zai iya baka kariya wa mutuncinka kar ka yadda ka sa wani aran kawai zai baka Sai ma ka je ka nema an rubuta sunanka a ƙwar'ani aka ce kai in ka nemi kudi Allah ba zai baka bane annabi ce ya fi alkairi ya fi alkhairi akan ya je yana roƙon mutane su ba shi ko sana shi su ba shi ko sana shi to matukar matukar aka ce al'umma ta ƙi yadda ta tashi ta nemi na kanta to ba abin da za ta gani a rayuwa in ba koma baya ba abin da za ta gani in ba koma in ba koma baya lokacin da muka yi wannan darasi na ba a sunna sai da sana'a ko wani daga cikin ustazai na je na tsaya zan sai fenti sai na ganshi da tulin ya zo na haka a hannunsa ya ce malam ai inda ake darasin nan kawai na je na samu wani alhaji muka fara harkan yadi ya ce yanzu kaga yadi ɗaya kaga dubu biyu na samu a kai to bai fi ba kuma da ku gani in Allah ya yarda sai ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan kasuwa a jihar nan a cikin kasar nan haka ake yi nisa ba za ka nema ba nisa ba za ka nema ba ga kasar Allah a yarwace ga kasar Allah a rawace? to matsalar da galibi hatta dalibai shine suna rena sana'a Allah kuma bai kayyade sana'ar da ake neman ake samun arziki da ita bai kayyade ba bai kayyade ba amma dariya kana sai da rake ba kaskanci bane amma abin kaskanci shine ka je roko roko shine kaskanci saboda aka abubuwa da yawa sukan haifar da mutum ya canza gaskiya da ƙarya mutum ya canza gaskiya da ƙarya da gaskiya akwai irin wannan kuma kullum muka yi magana irin wannan bilmunasaba su kuma waɗanda suke da hali ku ji tsoron Allah ku dinga taimaka ma waɗanda ba su da shi ba taimako na ka ba wa mutum abinci ko kaza ko kaza ba a samar mishi da abin da yau miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar in ka cire a dukiyarka zai iya samar wa matasa kamar hamsin sana'a mai kyau da dansu ka gina duniyarka ka gina lahirarka ka gina duniyarka ka gina lahiranka ka san wani dan tsabar bakin ciki akan taimako in uwa zama ba zai taimake su ba sai in zai cire zakka da sai zai ba su zakka yana bakin ciki a cikin dukiyar ya taimaki yan uwan abinda ka bata kuma yadda ake mutum nan kai tsakani da Allah daga 'yan kasuwanmu zuwa waɗanda dai ka sani masu wadata ne abokanka da suke harkar kasuwanci nawa suka mutu kaga yadda aka yi watandan kuɗin don me kai ba za ka gina lahirarka ba don me yasa ba za ka gina al'ummarka ba ku ji tsoron Allah matasan nan a dinga jan su ɗaya biyu wata bai da sana'a ka kira shi in yana da sana'a ka taimake shi akan sana'ar idan injin fati ka saya mishi ka taimake shi ka taimake shi idan bayi da sana'ar kai kana da ita ka tashi jikinka ka nuna mishi gobe ko jibi zai taimaki kansa shi ma ya taimaki 'ya'yansa yana da kyau amma a ce babu ya talakan bariya shine talakan bari shine talakan bana masu kudi ku ji tsoron Allah inda waɗannan hanyoyi mun yadda da su da mun rage ɗawainiya mu kanmu da yawa Allah ya sa mu dace saboda karanta suwa da awa kwantiraki ne tsakanin mai da'awa da Allah abinda ake bukata ya kira mutane zuwa da Allah ya haɗa mutane da mahaliccinsu ya kulla alaƙa mai kyau tsakanin mutane da mahaliccinsu su bi Allah shi kuma in ya je kiyama Allah zai biya shi abinci kuma ya nemi abincin ya nemi abincin Allah ya samu dace Allah ya ce alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yashtaruna dalalata wa yuriduna an ta zillu sabil sannan suna nufin kuma ku ratse a hanya hanyar da suka bi na watsi da littafin Allah akan duniyarsu suna bukatar kuma ku bi wannan hanyar ku yi watsi da shiriyar da Allah ya saukar muku zuwa ga son zuciya zuwa ga neman duniya Allah ta su haka suke ود كثير من أهل الكتاب ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير الله يتي ود كثير من أهل الكتاب جيوة cikin ahalul kitabi suna da buri mai tsanani a kanku Allah ya ce a kansu ne da ku wadda kasirin min ahalil kitabi law yaruddunakum min ba'di ko faran su mai da ku kafirai bayan imaninku Allah ya ce wannan burin ya cika rasu min ba'di ma tabayyana lahum alhaq bayan shari'a ta bayyana gare su saboda me Allah ya saboda hasada da kafira hasada min indi anfusi Allah ya saboda hasada da suke tasowa daga ransu saboda hasara da suke ransu yadda kuke bin Allah ba su so abinda suke fata waddu law takfuruna kama kafaru fa takununa sawa'a kama kafaru fa takununa sawa'a waddu law takfuruna kama kafaru Allah ke suna burin ina ku kafirce da suka kafirce fa takununa sawa'a ku zam kan da kan da su to Allah ke suna buri suna fata kuma ku ridda bayan imanin jama'a mun fahimta to ashe wannan jan hankali ne nusarwa ce cewa kar mu bi wannan mummunan tafarki da suka bi suka yi asarar lahirarsu suka yi asarar makoma ne kyau ku ji sai Allah ya ce wallahu a'lamu bi a'dadikum Allah shine mafi sani game da abokan gaban ku jama'a mun fahimta idan ma akwai wanda ka sani makiyinka ne Allah ya ni na fi ka sanin makiyanka ya fi ka ko bai fi ka ba Allah ya ce to kar ku bi hanyar su makiyanku wallahu a'lam bi a'daikum Allah shine mafi sani game da abokan gaban ku to duk wanda Allah ya ce ka kauce ka kauce duk wanda Allah ya ce makiyinka ne to makiyinka ne wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira kuma Allah ya isa majibanci Allah ya isa mataimaki kun gane maganan ko yace kar ku bi hanyar su abinda suke fata shine ku koma ruwa yadda su ma suka wata wa yuriduna an tadillu sabin suna so ku rataye daga kan hanyar Allah sai ce wallahu a'lamu bi a ada'ikum Allah shi ne mafi sanin abokan gabanku, ma'ana ba ku raba gari da su ba sai ce wa kafa billahi waliyan kuma ya isa Allah a matsayin majidanci wa kafa billahi nasira Allah ya isa mataimaki waye mataimaki Allah isasshe Allah Allah ya to ya isa saboda ka majibancinka ne mataimakinka ne masoyinka ne to kar ya nuna maka yadda za ka yi ka ce ba da ka yi haka ba